أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومقال كوالي يأوى أمم مسلمي جوا ونن cewa wannan زامي زنشي أكن وينس مسألولي da yake sanin wannan matsalolin abu ne da yake yana da kyau saboda da ana tambaya akan wannan matsaloli shine matsala ta farko idan mutum akan kana'ansa shine ya so ya bar wani abu hal karshen shekara a cikin abin da yake bukata ya ciyar ya bar wani abu karshen shekara eh, to wajibi ne ya fidda khumsin wannan abin da ya saura a karshen shekara matsala ta biyu idan mutum a cikin kayan gidansa sai ko yana son ya sai wani abu ya sama gidansa a cikin tsakiyan shekara ya sai wani abu ya sama gidansa amma gabanin mai ya fidda khumusi sai zamana wannan abin yana da irinsa dacan ya zamana wanne yake da shi da a yau bai bukatan wannan abin ta wajibi ne ya fidda kumisin wannan abin da yake bai bukatansa ala sabilin misali mutum ne yana da firij a gidansa sai ya sayi wani babban firiji da ya fi wannan to menene wazifan wancan firiji da yake yau bai bukatansa kamar yadda muka fada wajibi ne ya fidda khumsin wannan firiji da yake bai bukatansa shine wannan firiji da yake yau bai bukatansa saboda ya samu sabo kudinsa nawa ne masalan mu ce kudinsa dala hamsin ne to sai ya fidda mai dala goma khumsin kudin wannan firij kenan sannan abinda mutum matsala ta uku ya sa a cikin mai eh, riba da ya shigo masa abinda yake so kamar mai kamar shinkafa ko mai ko shayi izan karshen shekara ko gero ko dawa ko masara izan karshen shekara sai zama wannan abin sun yawa wato sun yi an yi amfani da shi har karshen shekara wani ya saura Ta wajibi ne fidda khumsin wannan kayan da ya ya fidda khumsin su wanda suka saura ya fidda khumsin yani shinkafa ya saura masalan kamar kilo hamsin eh, gero ya saura kamar kilo ishirin gasu dai mai ya saura na duka wannan ababen wani ya saura duk wanne yake ya saura a ƙarshen shekara to ya kamata wajibi ne fidda kumsin wannan abin da ya saura matsala ta hudu idan yaro da yake bai balaga ba yana da uwar kudi ana aiki da shi aka samu riba akan wannan uwar kudin abin da yake ihtiyati na wajibi wannan yaro bayan ya balaga eh, ya kamata ya fidda kumsin wannan riba da aka samu mas'ala ta biyar kaya da ake sai ma amarya ake ma amarya tanadi da yake sau iyaye ana san wannan kayan ne ɗaya bayan daya wani abu ya dan shigo sai uwa ta sai dan kwali in wani abu ya shigo a sai mayafi in wani abu haka dai a sai takalmi wani abu ya shigo a sai kwanuka da amarya ke bukata wa hakaza wannan ababen da sharati guda biyu fidda su ba dole ba ne wani zai tambaya shin wannan abin khumsi ya kama wannan abin na'am tun da dai wannan abu ne da yake ana amfani da shi kuma ana ce mai ganima bi ma'anar am kamar da muka yi bayani a farkon wannan shiri da za mu fara zance kan khumsi eh, mun ce ba lokaci da za mu shiga mu yi bayanin khumsi mai khumsi ke ta'alluki da shi shin yadda wasu suka fahimci cewa khumsi kawai khumsi ne da yake ya yi ta'alluki da ganima ta yaki ko a'a khumsi yana da ma'ana da yake ya fi wannan misdaki da yake ya zo cikin aya mu ce ba lokaci da za mu kawo za mu yi zance a kan wannan bagire kan haka dukkan dan shi'a da yake da marji da yake taklidi zai samu wannan ababen duka abu ne da yake musallama kan haka idan kaya da ake sai ma amarya na aure ko ango ke tarawa da sharati biyu kumsi bai ta'alluke da wannan kayan ne izan mutum bai iyawa ya sai wannan kayan so ɗaya da fa'adaya daya dole ta sai shi kadan-kadan sharati na farko kenan sharati na biyu shi ne mutum baya ba tilas ne a kansa kowane shekara ya sai wani mikidari a cikin wannan abin da yake bukata na aure ko ko a'a a zangon da yake rayuwa a mahallin da yake rayuwa a kan al'ada kowane shekara suna san wani mikdari a cikin kayan da eh, ake ma eh, amarya tariya ta wannan duka ba laifi da yake ya haddi ya kai cewa izan ba sai shi haka nan ba kamar wani aibi ne a kowansu haka suke gani to mutum zai ta shi kadan kadan to ba laifi da wannan sharati guda biyu da muka ambata khumusi bai ta'alluki da wannan kayan matsala ta shida kudi da yake zai shiga hannun mutum amma wannan kudin ba ya same shi ne ta kan anyan sai da sayarwa ba ba ya wani aiki ba ne kuma aka ba shi wannan kudin ba to khumsi bai ta'alluki da wannan kudin misali kaman gado da mutum zai gadi ba sayar da sayarwa ya ba ba wani aiki ya yi aka ba shi wannan kudin ba to ba me ba kumsi bai ta'alluki da wannan kudin aka hadiyan da za ba mutum a kan eh, ra'ayin wannan malamin da yake eh, mafi yawan ra'ayinsa yana dokan shi a cikin urwatul wuthqa ko da fatawa sayyid imam al-khumaini kuma wani lokaci da fatawan sayyid al-qa'id wasu malumma suka ce la hadiya in aka baka hadiya khumsi yana ta'alluki da hadiya saboda shi a nan zancen da za mu yi ne shine mutum ka koma wurin marji'in da kake taklidi da shi ka ga me ya fada a kan wannan matsala shin hums yana ta'alluki da hadiya ko bai ta'alluki da hadiya sa'an nan na biyu wani kyautayi da za a yi da mutum ko sadaki na amarya ko kudin da za ba mutum da unwanin khumsi aka ba shi wani abu a ciki ko zakka ko sadaka to nan duka khumsi bai ta'alluki da su zancen da za mu yi yanzu za mu yi zance ne akan khumsi da yake ya yi ta'alluki da uwar kudi yani uwar kudi da yake mutum ya sa yana sai da sayarwa da wannan uwar kudin da kayan da ya sai na aiki masalan kayan kafinta ne ko kayan fita ne izan wannan uwar kudin ya zama na riba ne na kasuwanci da ya yi ko wani haƙƙi da aka ba basa wato yana aikin gwamnati ne ko yana aiki karkashin wani ne aka ba sa. shi na khumsi ya yi ta'alluke da wannan kudin to wajibi ne fi da khumsin wannan abin masalan za mu kara bayani uwar kudin ga da ka je ka kaya za ka yi aiki da shi asalin wannan uwar kudin yanzu riba ne na wani aiki da ka yi to wannan fidda humsinsa wajibi ne sai dai zama na ka riga ka fidda khumsinsa to lokacin fidda humsinsa bai zama wajibi ba Izan mutum karayar da wata matattan kasa saboda mai saboda shuki asalin kasan da karayar da shi khumsi yana ta'alluki da wannan kasa bayan haka cikin abin da muka yi zance muka ce khumsi yana ta'alluki da shi shine dukkan abin da mai ya fito a kasa abin da muke nufi cewa abin da ya fito a kasa shine abin da mutane eh, suke ga wannan arziki ne na kasa idan wannan arziki da yake mutum katonansa a kasa ya kai haddi shi ne ya kai nisabi kamar da za mu zo mu yi bayani to wajibi ne ka fidda humusinsa wannan arzikin da ake fidda shi a kasa humsi yake ta'alluki da shi shi ne kamar mai kamar zinariya kamar azurfa kamar almas kamar petrol yau eh, kamar aqiq eh, kamar gishiri wayannan duka arziki ne da ake tono su a ƙasa khumsi yana ta'alluki da wayannan lamura ta wani mikidari ne wannan ababen za su kai ya zama na mutum ya fi fidda sa shin ko kadan ka samu ka da khumsinsa a izan kiman wannan ababen da muka fada da ire-iren su dukkan wannan abin da yake wannan muka fada misali muka kawo Allah ko abin da za zo a hako gobe a kasa mutane su ce wannan duka arziki ne da yake ya fito kasa izan. mutum wayannan ababen duka ka tono su a ƙasa bayan ka fidda kuri ko abin da ka ciyar a cikin gyara wannan ababen ko fidda su har su kai yadda za a yi a sayar wayannan ababen sai zamana kimansu ko kiman wannan abin ya kai miskali dari da biyar na azurfa ko ya kai mithkali goma sha biyar na zinari to akan ihtiyati wanne yake wajibi ya kamata ka fidda ɗayan biyar a cikin wannan abin da yake haƙƙi ne na humusi ina je a wannan za mu kawo ƙarshen zance akan batun humusin a yau insha Allahu a sabon saduwa da zamu yi zamu yi zance a kan eh, taska da mutum zai same shi sawa a cikin kogo ne ko zai same shi cikin ice ne ko zai tone a kasa ne shi ma menene eh, mikdarin ko wani mikdari zai kai ne da yake wajibi a kan mutum ya fidda humusinsa da sauran ababe da suka saura cikin ababen da yake khumusi yana ta'alluki da su a zuwa sabon saduwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu